A shirinmu na nishadi yau bakoncin wa muka samu. To kun samu bakoncin RC Top. RC? RC Top. Top. Eh. Me cikakke suna? <laughs> sunana Gama sunana da aka sani sunana Rabiu Sa'id Yusuf. Eh. Shine eh. aka eh shine yan wani shine sai aka aka zamanantar da shi ba sai ya zama RC Top. To kai a fili fage na nishadi. A ina kafuwari. To ni a fili na nishadi gaskiya na bangaren a Hausa hip hop. Hausa hip hop. Eh a Hausa hip hop ba. Su ne waɗanda suna suna waka suna daga hannu suna rose. Eh kware kuwa. To me yasa? To ai gabaki ɗaya ni abin da na fi sha'awa da yi kenan. Mm. ra'ayi na ya fi a wannan bangaren na hip hop na hip hop ba to me yasa ka zabi hip hop me yasa baka zabi blues ba wanda kawai za a zubo waƙar mu ba dan ta da murya ba sauri eh to gaskiya ne kin san kowa da irin sai ji ni ai mure ta kamar idan na yi irin dan wannan din ba za ta yi ba ko mure sai na ji ta kamar ta za ta fi kama da ta blues eh to na ka baka fara rera mana ba eh amma idan dan sako irin haka amshi a cikin waka ta mm. kuma ina ji yana dan yin daidai haka mm. kin gane ai to yanzu tunda ka yi magana murya ka mm. rera mana mu ji hip hop idan aka ce RC RC top RC top eh idan aka ce RC top da wace waka aka saka to a ah, sai in ce ba akwai wata waka da na yi ta dai ba ma da daɗa na yi ta ba ban daɗe da cire waka ba ita ce zan iya ɗan taɓa ta haka wani ita ce suna waka 24 hours mm-hmm. nake cewa na fito da safiya da fari tun da farkon safiya ake ta kama fari gafure suna ta furfur sai na fara tintin sai na fara tintin a ga many caris ita wannan waka ta 24 eh. akan me ka yi ta wato ita wannan wakar kawai da safiya ne a cikin sanyin nan ne aka dan safiya na fito na dan ji sanyi da sanyi da ke ka eh da na fito da dan sanyi nace kai kuma na fito irin da sassafen nan mm. ba kowa haka a gari haka eh ga hazo ba kawai sai na dan ji karin wakar ya zo min haka mm. wato wannan sanyin safiyar eh wannan sanyin safiyar ba za ta ni ba sai na dan ji wannan karin ya dan zo min mm. to bayan ya zo mun kuma na dan fita na gama abubuwan da zan yi sai na ji ya kamata fa a ce waƙar nan an rubuta ta saboda kuma a ranar na daɗe ina ta zirga-zirga to shi ne sai na ba ta 24 hours wacce aka san ka banda 24 to an san ni da wata akwai wata waka da na yi ta mun gode kanan dabo eh to suna waka mun gode wadda muka yi ta da ni da hamisu breka wadda nake cewa kanan dabo mun gode to wannan shine karin waka <laughs> ba ruwa ba ce to a raira mun inda ba ruwa za ka yi mana ba to wadda nake cewa waƙar a farkon fari na sa sunan Allah mai samman mai kasai karka bani dama na gaza ko ne kasa lafuza nake kwarara arsi ta bana dabo Kano ta dabo ko da me kazo an fika Kano dan muna da gurbi kayan aro ba sa rufa katara ko da kai musu kwalliyan zabibi duk na gari bai nuni wa gidan iyayen shi da hannun hagu ko da kai wannan waka gode wanda sako ke kunshi a wannan wato ita wannan wakar abin da yasa na yi ta wato wani lokaci ne na rashin lafiya to da na yi rashin lafiyan nan kawai sai na ga cewa na ji kamar zan mutu yasa idan mutum yana rashin lafiya wani lokacin ya ji ta ba zai tashi ba to kawai dai na dan samu sauki na samu sauki da daddare sai na ce to ban sani ba ko zan iya ci gaba da rayuwa ko ba zan ci gaba amma ban taba yi wa Kano waka ba bara bara na tashi bara na eh bara tashi kawai na tashi na dauki biro kada na kama rubuta da safe na tafi studio na je na safe na tafi studio tun a daren ma nake rubuta nake cewa a musu da kai zamu yi wakan nan da na tafi studio na je muna to na ji a wakar kana cewa kayan aro baya rufe ka tara ka dauko fudo wasu abubuwa na eh, al'ada na Kano da gaskiya akwai abun al'ada dan in kika ji wakan nan complete ko dole zaki shabi da akwai abubuwan da kaya abubuwan da na saka cikin wakar mai wato kaya ne irin nayi bayani akan cewa irin abubuwan dole idan ka ji abun ba sauki da gaskiya bayani na yi bayanin kano ne haka kamar yadda ke cewa kayan aro ba sa dafa katara imana hmm. eh mun aro kayan abubuwa na turawa hmm. kin fahimta ai sun zo ana abin nan sun zama cewar sun zama ko da su ake mu'amala hmm. kuma alhalin cewar mu ma fa muna da abubuwan nan da wanda idan muka inganta su za mu iya yin abubuwan da ya kamata da su to wannan shine yana ɗaya daga ciki ya nake ina kama maganar su irin su wajila nan wajila kin san lokacin da ake da ai wajila kira ake a gurin tura suka shigo ta nan suka duk irin wannan bayanan din na ka kawo su hadda ma inda aka aka samu sunan kanan ma duk a cikin wakar duk akwai na fara. ya aka aka samu sunan kanan to ya aka wani ai sunan Kano sunan mutum ne ai mm. sunan sa Kano mm. adalai zauna mm. to da ya zauna adala to shine sai da ya zauna adala ana nan da gari abun nan shine sanadiyar wannan sunan nasa ya zauna adala yana kira da dan abubuwa haka to wannan sanadiyar sunan nasa shine aka sa sunan Kano shine aka aka kuma da shi Kano amma sunan sa Kano eh eh lalle kai bincike ka kai wannan waka ban yi bincike ba ya aka yi sani to abin da ke faruwa shine aka mai da ga miki daga rashin lafiya nan da tashi na dukuru mm. a daren na rubuta ta wa shigar safi eh before already da ma na riga na sani ai eh. kafin ma na kawo zan yi waka a raina eh. already da ma na riga na sani ka san eh. Kano eh na riga na sani to banda wannan ita Kano mun gode sai mm. wacce ce zaka iya kira akwai wata wata waka da nake cewa lokuna mm. mun fito daga loko to wannan waka ita lokuna mm. na ita ma na daɗe da yin wannan waka mm. ita ma orijo wakan nan gaskiya an ɗan sanar ita daidai gwargwado ita lokunan wani irin sakonni ke a ita wannan lokuna kawai waka ce ta gari ta nishaɗi dai haka kawai na ita dai to akan taɓa matasa eh akwai wata waka da na yi ta kurkota ma menene kurukota wa za a ruko wata ce ni ma ban santa ba eh. kawai dai na faɗa dai wadda dai ta ji dai abun ya yi daidai da labarin da aka kawo a cikin ta to ita ce ne a rubuta ta eh, kwaya ce eh kin gane ai abin na, ita abin da take yi ne irin ta bujirewa iyayenta mm. ta tafi ta haɗa kai da abokananta sun je suna ta wasu abubuwa wanda yake cewar ba daidai ba irin shaye-shaye da wa da shoransu kuma at the end of the day sai ta zo ta kasance duk ta yi bilitin mata kuɗi kuma suka zo samar nata suka gudu mata ba duk irin wani agon ba eh, suka guje ta hata je ta yi cikin shige zuwa cikin wakan naka labarin ta zo iyayen nata suka zo suke jin haushinta mm. babu yadda za ta yi ta zo ga cikin shige gawa da shoransu to ita irin wannan a irin kan irin wannan abun za ka iya rera wakar ko kuwa ta za ka rera to eh, ku riko tafe ce ta zille ta bi kawanta don su haɗu abokananta domin dai su yi lalata ba ta jin kira kai kai ku riko ta <laughs> wace ce bakan damiyarka a wagogi to ni dai gaskiya bakan damiyata shine zan iya cewar don ina ji da wakannan wannan kanan daban nan mm. ita ce wace ce ta biyunta ta biyunta kuma ita ce wadda nake faɗa miki cewar kamar dai wadda dai tunai ta dai akwai wata zalama zalama eh. ita akan zalamar ce koko suna aka yi mata nake cewa mm, ba na san zalama to sai ne raga-raga dugu-dugu duk da zalama <laughs> an yi maka zalama ne ka wake masu zalama a'a shi kuma irin abubuwan da suke faruwa ne na ɗauka irin kamar irin na siyasa na haka da shoransu da shoransu irin su na ɗauka irin su na ɗauka nake na yi bayani a kansu ku zaɓi mutum zo ya gudu ku zo kuna bin sa ya ta biyu ne ile ko igan ku igan gari ya baya ta ba na da siyasa na da ki ko ina na dan da ki both side na da ki na da ki bangare biyu na dan da ki yan siyasa kuma sannan na dan da ki wanda ma ba sada wannan me ke ci maka tuwa ƙwarya a wannan harka ta nishaɗi to abin da ke ci mun tuwa kwarya shine kamar ni dai abin da na fi bukata shine na fi son mafi akasari a dinga yin abu wanda yake cewar abin da yake faruwa a cikin al'umma da da shoran su amma wasu sai ki ga ba sa yi suna karkata wani bangaren duk da yake cewar ita harkar wannan nishadi da da shoran su harka ce kamar misali in na dauki bangaren hip hop da nake haka misali ita kamar self expression ne kamar yawwa eh to ya kamata a ce a dinga yin irin waɗannan abubuwan kaɗan taɓa nan kaɗan taɓa nan in ma soyayya sai ta zo a ɗan taɓa duka da shauransu dai to amma wasu kuma ba sa irin wannan sai dai kici ana ta dan zage-zage da dan waye da shauransu irin wani abubuwa dan haka ake muku wani irin kallo eh mana sai sa wasu suke sawa wasu ake kuma ba duka aka tara ka zama da yawa? me babban burin ka a harkar ta nishadi to ni gaskiya kawai ni ina son ɗaukaka ka ɗaukaka eh kam kai kaman wa amma eh duk wanda kika ja ce miki baya sai ɗaukaka to ƙarya yake yi dalili eh, to kai koma gida ka kwanta kai ka kwanta kai bacci ai magana ce ta gaskiya ka ce baka ce ba ba amma dai ka fito ka ce za ka yi dole kana so ne za a ji ka za ka yi wannan da su ko harka tana kawuta eh tana kawuta ta kawo maka kenan eh ba laifi sai da gwargwado ana samu to al'adan shirin nan mukan yi wa mawaki tafiye ce ya raira wa dandalin VOA eh. radio ce ta matasa da ake kama ta akan wayar salula ko iPad ko laptop hmm. idan muka tatsiye ka hmm. za ka iya yi mana baici ko amshi ko za ka sha kayi a <laughs> to shikenan VOA eh, murya Amurka yau ga dandalin VOA yau ganin nan a VOA ina ta ba serafin ina bayanin kaina da a cikin shirin dandalin nishadi boa wannan a ma iya cewa kasha da kyar a ba da kyar da sha ba to muna godiya to yawwa baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria